matsaloli da yake bayani dangane da fiqh sira min usulul madina imam hawati ah, bani quraiza wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi daga lokacin da annabi ya isa madina har zuwa lokacin da aka yaƙi wasu yahudawa masu suna bani quraiza a ƙarƙashin wannan fasli malam ya yi mana bayani cewa isowar annabi sallallahu alaihi wa sallam ke da ruwa sai ya ba da muhimmanci game da gina masallaci a matsayin wurin ibada wurin harkokin rayuwa da kuma gudanar da duk wasu al'amura na addinin musulunci da rayuwar musulmi abu na biyu da annabi ya bada muhimmanci sallallahu alaihi wa sallama shine haɗa kan musulmi tsakanin muhajirai da ansarawa waɗanda suke suna da imani gaba ɗayansu sai dai ƙabilu ne yarurruka ne mabambanta sannan sun zo daga yanki ɓangarori mabambanta na duniya to a haɗe kansu su kalli kansu a matsayin tsintsiya maɗaurin kiɗa abu na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangen nesa ganin cewa yanzu an zo an zauna cikin wasu mutane ne makirai wanda Allah ya daɗe yana kuka da su game da kashe annabawa da tayar da fitina da hura ainihin wato wuta ta rashin zaman lafiya sai marmaza ya jawo su jika aka yi yarjejeniya wadda ita wannan yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu ne idan sun zauna lafiya abin zai fa'idantar da su musulmi ma za su zauna lafiya idan kuma ba su zauna lafiya ba wanda wannan shine abin da ake sa ran su yi to shi kenan al'amarin ya zama kofar rago gare su to da yake <clears throat> kamar yadda bahaushe yake cewa dan halal ba ka kunya ma'ana in dai ba yahude ne duk inda aka yi alkawari da shi sai ya saba ana nan kuwa banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza suka saba waɗannan alkawura banu qainuqa da banu nadir annabi sallallahu alaihi sallama ya kore su ya watsa su ne suka ainihin watsu a bangarori mabambanta na duniya banu quraifa muka ji cewa in Allah ya so a ƙarshe karshen wannan fasli za a zo a yi magana dangane da yakin ahzab a jiya na takaita mana yadda yakin ya faru da kuma abin da ya sa aka bari har sai zuwa wannan lokaci za a tattauna kai wato kenan in kun lura da kyau mun kammala darasi dangane da waɗannan muhimman abubuwa guda uku to abin da ya rage dangane da tattauna fa'idojin da ke ƙarƙashin waɗannan muhimman abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su muhimmanci isowar shi madina a ƙashin gaskiya saboda Allah ba ya kamata mu shiga alfawa'id min hazal maqta min as-sirati nabawiyya wato fa'idojin da ke wannan bangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanne darussa ne za mu ɗauka dangane da zuwan annabi sallallahu alaihi wa madina menene ya fara yi waɗanne darussa ne za mu ɗauka game da muhimmancin gina masallaci wani muhimmanci masallaci yake da shi a cikin ainihin al'ummar musulmi wani muhimmanci ne yake faruwa sakamakon haɗe kai da musulmi za su yi waɗanne sharrori ne da musulmi za su samu musulmi idan kansu ya rabu sa'annan wani muhimmanci ne musulmi zai samu da kuma ƙasa idan aka samar da wata yarjejeniya tsakanin mabambantan al'ummomi da ƙabilu da kuma ainihin mabambantan addinai waɗannan su ne darussan da suka kamata mu tashi a yau in ba ku manta ba amma a ƙarshen darasin jiya sai na fara mana ishara dangane da tafsirin suratul hashiri wadda muka fara tattaunawa muna duban gaɓoɓin da allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da wannan yaƙi da aka yi wa banin nabir mun kwana akan wata matsala wadda aya ta bakwai take ɗauke da ita da Allah ya ce ma Allahu ala rasulihi min ahalin ƙura. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم دولة <clears throat> wata dukiya da Allah ya tara wa manzon shi sallallahu alaihi wa daga mutanen wani gari da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu wannan dukiya to in aka tashi ga yadda za a raba ta a ɗibi ɓangare na farko a aje shi ga Allah maɗaukakin sarki shine baitul mali mun yi bayanin ma'anar baitul mali wuri ne da ake tara dukiya yadda duk wani abu ya taso wa musulmi to sai a kai musu ɗauki ko kuma taimako ko kuma rufa musu asiri sannan walin rasul manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma a ɗiba a bashi wali ba sannan sai dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƴaƴan annabi da jikokin shi da tattaɓa kunnen shi sannan walyata ma sai marayu wal masakin da talakawa wannan sabili da kuma mutumin da tafiya ta kama shi guzuri yanke mishi to duk mun yi bayanin wannan don haka mai sauraron wannan karatu a yanzu in bai samu zuwa ya saurari na jiya ba to mune mai ishara ko koma ya nemi kasar na 98 a cikin karatun fiqh sira to da Allah ya kammala waɗannan bayanai na raba wannan dukiya wadda ita dukiya ce ta ƙasa wadda ta samu ba tare da jihadi ba ba tare da wani aikin soja ba ba tare da wani kai farmaki ba ba siɗi ba saɗaɗa aka samu irin wannan dukiya sai Allah ya ce kun ji yadda za a raba ta yanzu wannan dukiya idan aka raba ta a haka za ka ga cewa a cikin mazauna ƙasa kaf babu wanda zai zauna da talauci domin dai kaga za a ɗibi wata dukiya za a aje ta a cikin ainihin treasury wato a cikin baitul ya zama musulmi suna da wata ajiyayyar dukiya wadda ike ta gudun ko ta kwana ma'ana duk wani abu da ya afko to akwai dukiya bankarar ruwa a ajiye sannan manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallama in yana da rai ba ɗiba a bashi in bashi da rai to ba za a ɗiba ainihin a ba wani a madadin shi ba ina fata an gane sai dai kawai haƙƙi na shugaban musulmi wannan wanda za a iya ɗiba a bashi amma ba wai a ɗibi haƙƙin manzon allah a bashi ba sannan sai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan marayu talakawa hatta mutumin da ya taso daga wata ƙasa zai wuce wata ƙasa daga wani gari zai wuce wani gari kun ji cewa idan guziri ya yanke mishi ba wai masallaci zai tafi yana nema ba ba tashar mota zai tafi ba ba kasuwa zai tafi ba sai ya taho wurin hukuma ta musulunci sai ta ɗiba ta bashi daga cikin wannan dukiya wadda take dukiyar ƙasa ce kenan ɗan gari ya wadata bako asirin shi ya rufu talaka ya samu biyan bukata marayu da kowa da kowa ya samu daga cikin wannan dukiya a ƙarƙashin wannan ne muka bayyana cewa waɗannan irin resources da allah maɗaukakin sarki ya saukarwa ƙasa man fetur da makamantan zinare diamond da makamantan waɗannan arziki abin da allah maɗaukakin sarki yake ishara kenan akan a raba su kowa ya samu to sai allah ya wata kalma da cewa yayi wannan rabo ne kai la wa kuna dulatan bainal aghniya minkum domin kai ya zama roman kawai ya takaitu ne a wurin masu hali wurin masu mulki wurin masu ƙarfi wannan dukiya Allah ne ya tara muku ita ba siɗi ba saɗaɗa to kowa ya samu rufin asiri akan haka to sai na ɗauki Saudi Arabia a matsayin ƙasar da ne muku kyakkyawan misali a jiya na ce duk saudi arabia babu wanda yake fama da talauci talaucin da za a ce yana jin yunwa yana fama da tsiraici yana fama da halin rashin lafiya da ba shi da halin da zai kai kan shi asibiti yana fama da jahilci ko bukatuwar ɗanshi wata irin makaranta wadda ike shi ɗin nan ba shi da halin ya kai ɗanshi an daidaita halin rayuwar ƙasar kaf irin ruwan da shugaban ƙasa yake sha shine talakan ƙarshen ƙarshen ƙarshen ƙasa yake sha duk wani wanda ya isa da wanda bai isa ba da kowa da kowa kaga dai na farko tukuna ba a shan ruwan famfo a saudi arabia har naka ɗebo ɗibo ruwan famfo ma sai kaga a motocin ana sa hadhihi almiyah laysat salihatan lishurb wannan ruwan fa bai dace a sha ba na fanto kenan shine bai dace a sha ba ana gargadin ka ne laysat salihatan lishir bai kamata a sha ba don haka a saudi arabia kowa suwan wata yake sha babu fiye wata a saudiya kaf kowa suwan wata yake sha duk talaucinka suwan wata za ka sha shi ne mafi karanci kuma kai kuma komai darajarka shi din ne dai za ka sha kuma babu tafaduli babu wani suwan wata da ya fi wani kowanne ɗaya ne kawai standard ɗinsu ɗaya ne to da aka tashi sai aka karya farashin shi sai daidai da duk talaucin mutum zai iya siye shine sai aka sa shi riyal ɗaya riyal ɗaya ɗin nan daraja shi ɗaya da kwabo ɗaya ko ka ce naira ɗaya mafi ƙarancin kuɗi na ƙasar to shine riyal ɗaya to haka mirinda take haka fanta take haka biredi yake haka komai yake to sannan makaranta in ka ga ɗan sarki na makaranta ɗan talaka bai shiga wannan makarantar ba to ɗan talaka bai da ƙoƙari ne kawai in baka ci jaraba ba kam akwai irin makarantu waɗanda kuma za ku tafi can ku kare kaga wannan ka haka ya kamata ma'ana ƙoƙarinka ya kai ka kawai ya zama by merit ne da haka in kai ma ɗan sarki ne oho in baka ci jaraba ba ba za ka je ba wannan shine halin da aka yi sannan jami'o'i da aka yi su na kyauta waɗanda suke ɗibar mutane karka ɗauka wai lalatattun jami'o'i ne ko makamantan haka a duk ɗaya ne da 'ya'yansu wani ikon allah ma jami'o'in da suka yi na kyauta waɗanda wato suke ɗiban baƙi har ma sharaɗi suke ba za a sa ɗan ƙasa ba don kai ya tare wa baƙi wurinsu kamar jami'ar islamiyya in har ka ga ɗan saudiya a cikin jami'ar islamiyya to babu shakkawa biyo ta wata ƙasar ne a ce ɗan saudiya ne an haife shi a cameroon to daga cameroon sai nemi jami'ar islamiyya sai samu amma in dai ɗan saudiya ne to jami'ar islamiyya ba tashi ba ce don me don an yi ta ne 'ya'yan ƙasashen waje za a ba don haka kai ɗan gida ba za ka tare musu guri ba duk waɗannan abubuwan jama'a na daga cikin dalilan da suka zaunar da su lafiya ina mai faɗin haka kuma ina cewa najeriya ta fi saudiya kuɗi ta fi ta arziki ta fi ta wadata duk wani abu da saudiya ke alfahari da shi a matsayin shi na dukiya najeriya tana ganin wannan ne a matsayin ɗaya daga cikin dukiya ba shi kaɗai ta dogara da shi ba in ka shiga najeriya kowace jiha akwai abin da ake nomawa wanda zai iya amfanar da mutane a kowace jiha a najeriya a saudi arabia akwai jihohin da yake ko ciyawa ba ta fitowa balle dabbobi su ci dabbobin yankin sai dai a kawo musu ciyawa daga wani wurin a saudi akwai garin da yake haka a saudi arabia akwai garin da yake kaɓin shi babu gona a najeriya ko ba inda za ka samu akwai abin da ba za a iya shuka ba ko kuma akwai wani abu wanda baya fitowa ma suna da addu'o'i na manyan bayan Allah waɗanda ba mu da su annabawa da suka gabata a garin irin su Ibrahim da Ismail da fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sun yi musu addu'a amma fa wannan ba dalili ba ne mu kuma akan mu zauna a cikin kukumi na jahilci da haka matasan Najeriya ku yi ƙoƙari al'amari ya koma hannunku domin Allah ya ga abin da kuke faɗi da gaske ne ko ba da gaske ba Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa ma kumur rasulu khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abin duk da manzo Muhammad ya baku ko ya zo muku da shi sai ku karba abin da ya hane ku kuma sai ku hano ku bari wattaqullaha jama'a ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne anan Allah madaukakin sarki ya cike da wannan aya ne wallahu a'lam dan ya nuna duk wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen da manzon Allah ya zo da shi game da kabilar banin nadir na a kashe su a kona ainihin wato dabinansu a datse wasu manzon Allah ya zo da shi don haka sai ku karba domin gaskiyar lamari lokacin da manzan Allah ya sa aka yi wannan abin sai da wasu suka raurawa daga cikin musulmi saboda yahudawan sai suka koma suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce kai annabi ne Allah ya aiko ka daga saman bakwai haka annabawa suke su zo su samar da barna a bayan ƙasa su cinna wa gonaki wuta su daddatse shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waccan aya ta biyar yana cewa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhziyal fasiqin babu wani dabino da kuka datse ko kuka bar shi a tsaye akan tushen shi sai da zama hakan da kuka yi da izinin Allah ne kuka yi kuma Allah ya yi ne don ya wulakantar da mutanen banza su ne yahudawa saboda haka annabi ba ya yi ne da son zuciyar shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sa'an nan rabon dukiya kuma ta iya yiwa ka ji an raba an ba su kaza an ba su kaza an ba su wani kaza sai ka ga cewa to da kamata yi a yi kaza sai Allah yake cewa a'a abin duk da manzo Muhammad ya zo da shi ku karba abin da ya hane ku sai ku ainihin bari sahabi abdullah dan mas'udin Allah ya kara mishi yarda ya fassara wannan aya a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga gare shi wata rana ibn mas'udin ya miƙe yana wa'azi sai yana cewa Allah ya tsine wa matar da take kitso take ƙarin gashi da wadda ake wa kitso ake mata ƙarin gashi da wadda yake shaushawa da wanda ake wa ma'ana zane irin waɗannan namu na gargajiya bille ne uku uku ne kalangu ne a'a kunama ce da ake a hannu 'a a'a bagaruwa ce a'a mai duk waɗannan abubuwa yace manzon Allah ya tsine wa mai yin haka manzon Allah ya tsine wa wanda aka yi mishi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi tsinuwa duk akan waɗannan abubuwa ya lissa shafa sai wata mata wadda sana'ar ta kenan kuma malama ce ta karanta ƙur'ani tun daga farko har ƙarshe ta sauke sai ta ce me yasa ibn mas'udin yake wa'azi yana cewa Allah ya tsine Allah ya tsine ita ta sauke ƙur'ani bata ga wannan tsinuwar ba sai ce ku je ku gaya mata in dai da gaske ta sauke to ta gani ta ce a ina sai ce ba ta kai inda Allah yake cewa ma ata kuma rasulu fa ku zai ma na hakum an fantahu sai ta ce ta kai sai ce to ai manzon Allah ya zo da doka ko manzon Allah ya hana kaza a ƙarƙashin hanin da ya ya hana waɗannan abubuwa kuma Allah madaukakin sarki ya ce abinda manzon Allah ya hana a hannu a ƙarƙashin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana aikin ƙarin gashi ya hana ke kuma kije a yi miki to kuma ya yi tsinuwa a kai kuma ga shi ƙur'ani ya ce duk abin da ya hana a bari ya ce mata kin ji fassara aya kenan to waɗannan ayoyi jama'a su ne suka yi magana dangane da abin da ya shafi yakin banin nadir sannan in ka tafi aya ta takwas aya ta tara har ka tafi ainihin wato zuwa ara ta goma nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi magana dangane da wasu bayan Allah da ya kamata a kyautatawa a taimakawa sannan kuma ya magana dangane da su masu taimakawa su ne ainihin mutanen Madina Allah maɗaukakin sarki ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim talakawa waɗanda suke almajirai waɗanda suka fita daga gidajensu suka fita daga cikin dukiyarsu yabtaguna fadlan min Allah suka tafi neman falalar Allah ko dai neman ilimi ko neman addini ko kuma yada addini din abin da suka tafi nema kenan wa suka tafi neman yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suka tsaya tsayin daka suna taimakawa Allah da manzon shi ulaika humus sabiquna Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan su ne mutanen kirki waɗanda suka faɗi magana kuma suka cika magana to sai Allah ya ce a ɗibi sadaka a basu asalin kalma almuhajir daga nan ne bahaushe ya samo almajiri muhajirai wato almajirai na fata an gane hakikanin al'amari shi almajiri ba wai cewa aka yi ya tafi ya yi bara ba domin su waɗannan almajirai na farko su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yawon bara suke ba amma halin hijira da suke suka baro ƙasarsu shi ya kai su ga talauci shi ya kai su ga rashi da yake mutane ne masu zuciya da aka ɗibi jali aka basu shikenan sai suka ci gaba da kasuwanci har suka waye gari suka fi 'yan garin kuɗi saboda haka almajiranci gaskiya saboda Allah ba hali ne na kaskanci da wulakanci da sunan addini ba almajiranci kuma ba bara ba ne munan almajiranci ya shigo mana ne ta hanyar ba wato wasu buzaye daga kasashen algeria mauritania da makamantansu baƙi ne za su zo makarantar alkur'ani suna ɗiban 'ya'ya suna karantarwa sai ana ba shi zaure yana zama to wani lokacin sai ya kwaso 'ya'ya in suka shigo daga ainihin kasashen borno ta nan suke shigowa tunda mauritania ne libya da makamantansu sai su zo sai su ainihin wato ɗibo waɗannan yara daga garuruka mabambanta to in suka zo suka zauna ba su da abinci ba su da abin da za su ci da waɗannan yara sai suna tura su gidaje suna shiga suna yo bara daga haka ne fa asalin abin ya shigo mana ƙasa hausa in ba haka ba gaskiyar lamari ba a san wai mai karatun alkur'ani da bara ba to tun ana bara domin cin abinci sai kuma aka koma ana bara domin samun kuɗi to wannan al'amari ne wanda yake lallai musulmi su san cewa bara ba ta da alaƙa da karatu ko hadda alƙur'ani za ka iya karatun alƙur'ani ba kai bara ba za ka iya karatun alƙur'ani ba tare da sai ka wulaƙantu ko ka ƙasƙantu ko ka zauna cikin ƙwarƙwata da kirci suna ainihin cutar da rayuwarka ba kuma wannan in ana yi da sunan musulunci ne to wajibi ne a gyara baban komi ba saboda yana zama nakasa ne zuwa ga addinin musulunci tsawon shekaru na daɗe ina ba ku labarin wani inyamuri wanda taro ne ya haɗa mu da shi a ainihin abuja ana tattauna magana har aka zo kan magana ta addinin musulunci sai wani ya miƙe yake cewa addinin musulunci ba shi da alaƙa da bara ba sai kayi bara ba za ka yi addinin musulunci ashe ya daɗe yana so wa musulunta amma shi kuma yana kallon to yanzu shi kullum ana firgita su a coci cewa duk musulmi da ɗan shi ya girma sai ya miƙa mishi ƙoƙon bara kawai haka ake fassara musu ƴaƴan musulmi ne da ka ya girma sai ka ma'ana dole in dai kai musulmi ne sai ka ya yi bara shi abin da ya hana shi musulunta kenan a lokacin abacha ne darakta ne ma a presidency ma'ana babban mutum ne babban ma'aikacin gwamnati ne Allah yana jin haka jama'a nan take karbi addinin musulunci ya ce kullum yana so ya musulunta ne amma yana kyamar a ce yanzu waɗannan 'ya'ya shi 'yan dagwai-dagwai kyawawa sai ya ɗauki ƙoƙon barawa ba su suna yin bara wannan bara ba addinin musulunci ba ce ba addini ba kamar yadda ake nuna cewa kabilun arna a kudanci suna ainihin wato eh, yin al'amura waɗanda suke ba daidai ba don haka gwamnati ta ware kuɗi za ta taimaka nan kuma a ce an ware kuɗi za a taimaka game da bara abin da yake daidai kawai shine a hana bara kowa ya haifi ɗan shi ya haɗa shi da malami ya ba malamin kuɗin da zai ci da shi abinci haka suke a ƙasar adamawa shi yasa yana da wahala ka ga almajiri a cikin garin yola in dai ka ga almajiri sai dai gan shi a jimeta ba wani mo duk daga fulatani da za a ɗibo yara kwatsam a zuwa aje mishi a sai ka kawo abinci sai ka kawo kuɗi ka aje shi kuma ya ɗauki mata da za su rinka girka musu abinci suna karatun alkur'ani in an tashi makaranta sai dai ka gansu suna wanki da safe kafin karatun yamma in ba haka da ka je ka same su sun yi kwance su suna bacci amma ba dai ga suna yawon bara ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma hasali a jimeta ma wallahi in ka ga almajiri to ba dan yola bane sai dai gansu daga jigawa ne daga kano suka taho amma dai ba can ba to me yasa ba za mu dawo mu kwaikwayi wannan kyakkyawar ɗabi'a ba allah maɗaukakin sauke taimaka don haka allah ya ce to su dai waɗannan muhajirai waɗannan irin almajirai waɗanda suka fita daga ƙasashensu suka bar dukiyarsu suka tafi neman yarda allah saboda sun yi hijira don neman ilimi don neman yaɗa addinin allah suna neman ainihin wato yarda Allah suna taimakon Allah da manzan shi to waɗannan mutanen kirki ne Allah ya ce a ɗiba a basu a ɗiba a basu wallazina tabawwa uddara wal imana Allah madaukakin sarki ya ce haka su ma mutanen Madina waɗanda ƙasar Madina tasu ce kuma muminai ne su suke da imani min qablihim waɗanda yake su kuma sun zauni madina tun kafin waɗancan muhajirai su zo yuhibbuna man hajara ilaihim duk wanda ya hijira ya taho gare su suna son shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu sannan kuma in suka ɗauki wani abu suka bayar to ba sa biyan ransu game da wannan abu mana mutumin madina in ya ɗauki dukiya ya baka shago ne gida ne mata ce ya ɗauka ya aura maka ba zai koma kuma yana ainihin kawazuci yana tunanin wannan abu da ya baka ba ya riga ya baka saboda Allah Allah ya yabe su akan wannan sannan wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita baki akan kansu walau kana bihim khasasa ko da wannan dukiya ta su ta musamman ce ko da dukiyar ita kadai suke da ita sai ya dauka ya fifita bako akan kanshi Allah madaukakin sarki ya raba musu yace wa man yuqa shuha nafsihi wanda duk ya kashe ganin ƙyashi da ke ran shi wanda ya ƙoƙarin maganin rowa da ke cikin zuciyar shi fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu samun aljanna bukhari ya rawaito hadisi cewa wata rana da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bako gashi nan ya zo daga makka babu inda annabi zai sauke shi ba inda zai ba shi abinci annabi ya shiga cikin gida ya fita ya shiga ya fita bai samu abincin da zai ba wannan bako ba sai annabi ya dawo sai ya haɗa kai da gwiwaye shiru sai wani ansari mutumin madina sai ya fahimci annabi ya rasa yadda zai da bakon nan ne shi ma fa kwanan shi uku ya baro gidan shi ba abinci amma sai dan ya haskaka wa manzon Allah rai sallallahu alaihi wasallam dan ya kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah ka bani bakon nan zan tafi da shi yana isa gida sai ya samu matar shi ta samu wake haka gwangwani guda tana wa yara kwana uku ba a ci abinci ba me kake tunanin wannan tukunya yara kowa ya da ciki kenan yana kallanta kafin zuru kenan ana jiran taimar madata da kowa a ci to ga bakon kuma ya ɗauko wanda shi kaɗai bakon zai cinye waken ma'ana mutan gida ne suka samu daga cikin waken balle bako to amma sai wannan sahabi sai ya kira mata shi gefe guda ya ce wannan bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah ya shiga cikin kunci saboda bai da abin da zai bashi abin da nake so da ke da Allah ki lallashi wa wannan su yi bacci wannan wake kuma in ya dahu mu juye shi a faranti sai mu zauna kamar muna ci sai in tashi sai in ainihin kashe wannan fitila fitila sai a ci balbal dama na kashe ta sai mu bar bakon ya ci shi kadai haka ko ya faru aka lallashi yara suka yi bacci aka baje wake a faranti an zauna za a ci da shi da ita da wannan ainihin bako sai shi ne gidan sai ya kai hannu kamar zai ɗauko wani abu sai ya tura fitila a to ai a kunna fitila sai ya ce a ba komai tunda da dama yayi ne da ganga su sa hannu ko ya sa hannu yana jin kamar za su wawashe suka bar shi ya ci wake ko kwaya ɗaya ba su kai bakin su ba da ya waye aka yi sallah asuba manzon Allah ya ce wani miƙe ya miƙe ya ce Allah ya ga abin da kai mishi jiya da daddare da kai da matarka Allah ya baku aljanna shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani musulmi a kan kansu ko da su suke da bukata ta musamman akan abu allahu akbar idan ya zama wanda ya kwana uku bai ci abinci gidan shi ba bai kai cefa ne ba ya yi sadaka da irin wannan abinci me kake tunani kai da kake da wake buhu guda da kake tunani kai da kake da shinkafa buhu guda me yasa ba za ka taimaka wanda bai da shi ba jama'a ku taimaka kamar yadda na faɗi jiya a wurin tafsiri wannan azumi da ya zo ya zama wa wasu rufin asiri ne ma'anar rufin asiri dama wuni yake bai ci ba to yanzu kuma da aka ce ga rashin ci na ibada sai ga san makal don haka ba wani bambanci a wurin shi inna ma idan magariba ta ne sai ya fara kame kame ina zai kai kan shi shi yasa mutanen zariya ku samar da wasu cibiyoyi na ciyar da mutane alhazai masu kuɗi idan abu ya gagara talakawa ku tashi ku yi wani tsari wanda yake za a rinka tara wasu kuɗi kafin watan ramadan a ce kowane musulmi ya kawo wa ƙungiya kaza ko masallaci kaza naira ɗari a bashi receipt waɗannan kuɗi sai a rinka harkar kasuwanci da su idan azumi ya zo sai a sai abinci a ta dafawa ana ainihin kai wa musulmi suna ci a masallatansu kanawa Allah ya saka musu da alheri sun daɗe da waɗannan ɗabi'u za ka ga mutum ya sai sai wake buhu ɗari sai ya ɗauki mata guda talatin suna aikin dafa kunu da dafa ƙosai da sukari sai ka ga ana bi masallatai masallatai da motoci na musamman ana tafsiri ana ajiwa ana tafsiri ana ajiwa da an tashi duk wanda bai da inda zai samu abin karin kumallo ko kuma abin yin buɗe baki sai ya zauna ku yi haka mutanen ƙasar zazzau Allah ba zai talauta ku ba ku daina jin tsoron talauci kar ku ga cewa in na yi haka zai bayyana cewa ni mai kuɗi ne talakawa su zo su dame ni a'a kai shedan ne kawai yake firgita ka shedan ne yake haddada ka yake tsorata ka in ka yi haka za ka talauce wallahi ba za ku yi talauci ba ya zama a samu wasu strategic masallatai wasu masallatai na musamman waɗanda za a rinka kai wannan abinci ko kuma a samu wasu anguwanni kowa ya san anguwannin talakawa a garinsu kowa ya san inda ake bukata kai dai ka san masallacin da ke GRA ba za ka je ka kai musu irin wannan ba tare da cewa ba dalili bane shi ma masallacin nan yana GRA za a ce duk masu sallah a ciki sun wadata amma dai galibi ana ainihin sa rai waɗannan irin wuraren wadatattu ne amma akwai anguwanni waɗanda za ka je ka gansu cikin yunwa da wahala me kake tunani a lokacin azumi to sa'an nan kar a manta da lokacin sahur jama'a idan lokacin shan ruwa da haske to wani da daddare ba inda zai je saka kanshi mutane da yawa ɗore suke ba don sun so su yi ɗore ba sai don ba su da abin da za su ci to wannan dai faɗakarwa ce Allah madaukakin sarki taimaka to bayan nan kuma sai Allah madaukakin sarki ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman mu'minai da suka zo bayan waɗancan sahabbai waɗanda ke da halaye na gari to ba zagin su suke ba addu'a suke musu suna cewa Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta 'yan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala tuj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya kiyayya da gaba a cikin zukatanmu game da mu'minai rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah ubangijin mu kai mai tausasawa ne Allah kai mai tausayi ne wannan aya tana bayyana cewa duk mutumin arziki yayi wa iyayen shi da kakannin shi addu'a duk mutumin arziki yayi wa malaman shi addu'a duk mutumin arziki yayi wa waɗanda suka riga shi lahira akan wannan addini da imani ya yi musu addu'a to waɗannan siffofi ne na mutanen arziki na haka sai imamu malik ya ce duk mutumin da yake zagin sahabbai to ba za a ɗiba daga cikin waccan dukiya a bashi ba saboda asali ayoyin da suka zo suka yi magana dangane da dukiya ba Allah ya tara sun zo a cikin wannan sura ta hashir ne sannan kuma wannan hukunci na addu'a ga sahabbai da waɗanda suka zo bayan su ta zo ne a cikin ainihin suratul hashiri sai yake cewa to akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin yin addu'a ga waɗancan magabata da kuma ainihin cin wannan dukiya da Allah maɗaukakin sarki ya tara ba tare da an yi wahalar jihadi ba to alaƙar ita ta sa imam malik ya ce to duk wanda yake zage su to ba za a ɗauka daga cikin dukiyar gwamnati ainihin a bashi ba kai da kake zagin sayyidina abubakar ko umar ko usman kai da kake zagin muawiya da yazid yaushe zagi ya taɓa zama addini a ina ne aka faɗi wata falala daga cikin falalar ka zagi wani ka manta inda Allah yake cewa tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wala kuma kasabtum al'umma ce ta riga ta gabata abinda suka aikata sun aikata abin da kai kake aikatawa kana nan kana aikatawa Allah ya ce ba fa za a tambaye ka abin da suka aikata ba me yasa ba za ka haƙura daga zagarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai ba me yasa ba za ka haƙura game da zagarwa annabi matan shi ba me yasa kai kullum a wurin wa'azin ka so kake kai wata hararabarki game da wani sahabi game da wata mata annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa duk wani yarfa naka ba zai koma kan kafirai makiya addinin musulunci ba sai akan waɗanda annabi ya zauna da su a cikin gidan shi ko kuma a waje wannan mummunar aƙida ce wadda yake kamar yadda za ku zo ku ji a cikin tattaunawa da za mu ci gaba da dangane da makircin da yahudawa suka shirya wa addini na daga cikin makircin samar da wannan aƙidar na daga cikin makircin yahudawa da suka samar wa wasu musulmi shi ne zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin matukar ana zagin sahabban annabi an san wasu ba za su yarda ba to kaga kenan ya zama dalilin rabuwar kai don ma damar kai zaka ce abubakar radiyallahu anhu wani zai ce abubakar la'anatullahi alaihi zaka ce ba za ku zauna lafiya ba to yahudawa su kuwa ma madalla domin dama hadari mafi girma da yahudawa suka fuskanta shine gina masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso shi madina haɗe kan muminai to wa za su su wargaza haɗin kan muminai ya zama musulmi daga nan sun raba masallaci shine a samar da wata aƙida wadda wasu ba za su yarda da ita ba idan a cikin musulunci ka zo ka kawo cewa Allah uku ne musulmi ba za su yarda ba idan a musulunci ka kawo cewa manzon Allah ƙarya ne musulmi ba za su yarda ba in ka kawo cewa Qur'ani ƙarya ne musulmi ba za su yarda ba amma sai mutum ya je ya ɗauko tarihi ya ce abubakar ya yi kaza ya yi kaza umar ya yi kaza hafsa ta yi kaza aisha sun yi kaza sakamakon haka allah ya tsine musu albarka allah ya musu kaza sai ya tarbiyanci wasu mutane a kai sai wasu kuma su ce su kuma ba su yadda ba shi kenan burin yahudawa ya cika na farko musulmi kansu ya rabu kai na rabuwa sai masallaci ya rabu idan masallaci ya rabu kofa ta zama kyakkyawa hanya ta zama gyaran ruwa ga yahudawa a kan su zo su rusa addini su rusa musulmi shine ba masallaci ɗaya kuke sallah ba ba ka yawa na sallama ba ka kallon shi a matsayin musulmi bawo maka sallama ba ya kallon ka a matsayin musulmi shi shikenan me zai biyo baya yahudawa kun sauƙaƙe musu sauƙaƙewar da mai dafa doya yake yi in yana so ya haɗiye ta duk wanda ke son ya haɗiye doya zai taɓa yiwa ya ɗauke ta sukutun da guda bayan ya fere ta ya dafa daga nan ya ɗauke ta gaba ɗaya sa a baki za ta haɗu ba za ta haɗu ba amma lokacin da ya tsaga ta ya zo ta sala sala ta zama ƙanana fa duk girman ta ya tasa ta gaba yana haɗiɗi a hankali a hankali ne zai faru kafin wani lokaci ya gama da ita abin da yahudawa suka yi wa al'ummar musulmi kenan shi yasa zagawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai da zagin alaye da ahlul baiti wallahi tallahi kwangila ce ba yahudiyar kwangila ba kuma lallai ka sani ba su yahudawa an kane musu aiki ba lallai ne ka sani ba saboda haka wannan aƙida ta rafilanci wato shi shi'anci da take halattar da zagin abubakar da umar wallahi aƙida ce ta 'yan shi'a abdullahi ibn saba al-yahudi ba ne na ƙasar yaman shine ya wannan aiki duk wani zindiki daga cikin ɗan shi'a da zai karyar cewa a tarihi ma ba a san wani mutum mai suna abdullahi ibn saba ba sai ce karya kake yi ba kai karatu ba ne ya zo cikin rijalul kashi al'imamul kashi ɗaya daga cikin limaman shi'a ne ya ambaci abdullahi ibn saba a matsayin ɗaya daga cikin malamansu magana ta ƙare ka je ka bincika akan website idan kana son ɗimbin littattafai waɗanda suka tattauna akan abdullahi ibn saba da littattafai da suka yi magana akan sharri da haɗarin zagin sahabbai ka buga www.fmoor.com moor.com faisalunur.com insha Allah ta'ala za ka samu shafuffuka masu yawa da manya-manyan littafai waɗanda manyan masana suka rubuta domin su bayyana matsayin ainihin zagin sahabbai da kuma haɗari da kuma cewa wannan makirci ne ɗaya daga cikin makircin yahudawa don su samar da rabuwar kai a cikin musulmi bayan da Allah maɗaukakin sarki ya jinjina wa muminai na madina da muminan muhajirai Allah ya kirawo musulmi musulmi duk gaba ɗaya su taimaka wa duk wani mai bukata sai kuma Allah ya sake dawo da mu zuwa ga tarihin yakin banin nadir Allah ya ce alam tara ilal ladina nafaku kai mai karatu kai mai saurare baka ga yadda munafikai suka rinka cewa kafirai daga cikin yahudawa ba yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab suna fada wa kafirai 'yan uwansu daga cikin ahlul kitab da wannan ara da makamantanta malamai suka ce duk musulmin da ya je ya haɗa kai da kafirai yana tona asirin musulmi wannan mutum ya zama munafiki kuma ya zama kafiri ɗan uwan waɗannan da ya haɗa kai da su dubi abin da yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu baka ga waɗannan da suka yi munafinci ba yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru suna faɗa wa ‘yan uwansu da suka kafirta min ahal kitabi daga cikin ahal kitab al-yahudu wa nasara la in ukhrijtu suna cewa waɗannan yahudawa wallahi in aka fitar da ku daga madina la nakhrujanna ma'akum mu ma za mu fita tare da ku ai ku yan uwanmu ne kaga dalilin Allah kenan akan ya hada su tare ai in aka fitar da ku daga garin nan da mu za mu fita wala mu nuti'u fikum ahadan abada kuma wallahi ba za mu yi kowa biyayya ba game da ku wa suke nufi da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai game da ku ne ba za mu ji magana kowa ba wala in qutiltum kuma wallahi in aka ce za a yaƙe ku lanan ku wallahi sai mun tsaya mun taimake ku sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibuna Allah da kanshi ya shaida cewa ƙarya suke musu yaudararsu suke domin kuwa la in ukhriju idan har aka fitar da waɗancan yahudawa la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba wala in qutilu idan kuma har musulmi suka yaki waɗancan yahudawa la yansurunahum ba za su taimaka musu ba wala in nasaruhum kai ko ba sun shiga cikin tawagar taimaka musu in za a yaƙi mai yuwallunna al-adbara za su gudu za su baba baya sun malayun saruna sannan kuma su ɗin waɗannan munafukan su ma ba za a taimake su ba don a lokacin kafircinsu ya fito karara in da su ne a munafunce ne to in har suka shiga cikin tawaga suka taimaka a kafirai yanzu kan ba wanda zai taimake su kuma ya sake kare su da cewa su musulmi ne Allah maɗaukakin sarki ce la'antum antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ya ku mu'minai ku sani da cewa su munafukai sun fi jin tsoron ku a cikin zukatansu fiye yadda yadda suke jin tsoron Allah munafiki ya fi jin tsoron mumini fiye da tsoron Allah don haka kullum ya wadda abin da yake Allah yana gani amma zai yi amma yana ta kokarin kaucewa wai kada muminai su gane cewa yana yin munafunci don haka munafiki ya fi tsoron muminai fiye da tsoron da yake wa Allah zalika abin da ya kai su ga irin wannan fifita tsoron ku fiye da tsoron Allah bi annahum qaumun la mutane ne su waɗanda ba su da fahimta Allah maraukakin sarki yana ganin ka a duk abin da kake yi to me yasa kake tsoron mumini kada ya ganka wanda yake ganin shi yana da iyaka Allah ka duk abin da kai da duk abin da ka kudurce yana ganin ka to ai shi ya dace ka ji tsoro to kaga wannan rashin fahimta ce sai Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an sannan sai Allah ya bawo na magana dangane da su kuma Yahudawa ba za su waƙe ku gaba ɗayan ku ba gaba da gaba illa fi quran muhassana sai a gari wanda yake kewayayye shine sun shiga cikin gari sun kewaye kansu ma'ana sai dai waƙin sari ka noke amma ba za su yadda a yaƙi gaba da gaba ba an fahimta jama'a aunin wara'i judurin ko kuma ta bayan wani garu amma ba zai su fito gaba da gaba a yi yaƙi ba baƙaƙen kafirai na larabawa su ne suka rinka fitowa mumine suna faɗa da su gaba da gaba amma su waɗannan yahudawa sai dai su yi waƙin sari ka noƙe shine sai dai su shiga cikin gari su kulla kansu su ce ba ga tsoro ba a shigo mana ko kuma su samu wani garu ko katanga su tsaya suna harbi suna yakin ka boke amma ba za su iya fitowa gaba da gaba su yi ba wannan yakin jama'a shine a wannan zamanin sai suka koma sai suka juwa shi ya zama alghazul fikri saboda sun fahimci cewa yaki gaba da gaba ya haifar musu da asarori masu yawa shi na yaki gaba da gaban ba su tsammaci zai faru ba lokacin da suka shiga kasashen musulmi suka yi kokarin rusa dauloli na musulunci misali daular usmaniya sun yi fada da ita a inda suka je suka kafa dabarsu a lakwaja suka gangaro zuwa 1903 suka zo suka yaƙi garin sokoto zaria kano katsina 1902 bauchi gombe duka 1902 to duka waɗannan yaƙoƙi asali su sun ɗauka ne da zaran sun zo za a gudu don haka sai suka taho to da suka ga cewa in sun zo ɗin ana samar da confrontation akan yi buga bugi in buga to sai suka koma suka ce to wannan yaƙin yana da asara mai yawa yanzu abin da za su su je su tsara wani yaƙi wanda ba za su fito gaba da gaba ba amma kuma za su lalata ka ko su ainihin ruguza ka ya zama baka da sauran kishin addini shine halin da suka yi mana a yanzu wannan yakin suna amfani da mata suna amfani da kafofin yada labarai suna amfani da stickers suna amfani da posters suna amfani da signboards da abubuwa da yawa waɗanda ta hanyar haka suke bi suke lalatar da yaranmu ta hanyar haka suke bi suke lalatar da shugabanninmu ta hanyar haka suke bi suke mai da mu bamu da kishin addini ko kun fahimta jama'a wannan abin takaici ne kwarai da gaske duk wanda aka san cewa yana da kishin addini sai a sa ranar rashin kishin addini a gidan shi ta hanyar 'ya'yan shi maza ko mata ya za a yi a ba da wata kula ta musamman game da 'ya'yan shi da ke karatu a wuri kaza ya za a canza musu tunani yadda ranar da ba shi sai ya zama daga cikin gidan shi ba za a sake samun irin shi ba ina son ku nazarin wannan da kyau ku je ku shiga gidajen manyan malamai ku ga 'ya'yansu guda nawa ne suka zama malamai ku shiga cikin gidajen masu sarauta waɗanda suka tsaya wa addini ku ga cewa a yau 'ya'yansu nawa ne suke sarauta ko suke hakimci wanda suka damu da addini ku je garurukan da kuka ga waɗannan garurukan su ne garurukan da aka yi jihadi aka tabbatar da addinin musulunci ku ga cewa cikin waɗannan garurukan yau gidaje nawa ne suka damu da ruhin addini duk wannan yana faruwa ne sakamakon wannan alghazul fikiri wato a waƙi mutum a canza mishi tunani saboda haka suka ce za su yi amfani da mata ta wace hanya za su yi amfani da mata shine duk wani wanda aka gan shi mai riko da addini ne za a kokari a makala mishi wata mace kusa da shi kafin wani lokaci sai ta rikita mishi tunani duk wani wanda aka gan shi da sarauta a makala mishi mace kusa da shi kafin wani lokaci ta canza mishi tunani ahmad amin ahmad amin mai littafin fajr islam duhal islam zahar islam wani matashi ne zakakurin ustazu ya taso a ƙasar masar amma kafin lokaci da suka hangi wannan nan gaba in ya zama malami suna cikin haɗari sai suka turo mishi wata bafaranshiya sai ta zo mishi da nufin cewa ita dinnan tana son addinin musulunci tana son ta musulunta kafin wani lokaci ya gamsu da ita ya aure ta kafin a tafi da nisa ta canza mishi tunani sai ga tunanin shi yayi daban da irin yadda tunanin malaman ƙasar masar yake kafin wani lokaci sai ta samun mishi admission ya tafi ya masters ya phd a ƙasar faransa yana bawowa ga ilimi ya bawo da shi na addini ga ilimi ya bawo da shi na boko amma kuma ya bawo da tunani wanda yana ta faɗa da malaman ƙasar masa sannan kafin a ankara ya rubuta waɗannan littafai waɗanda tattare su suka zama wajen mujalladi goma ya kawo tarihin musulunci gaba ɗaya birkita tarihin musulunci da gwargwadon yadda waɗancan kafirai suka karantar da shi don haka sai waye gari yana fada da addinin musulunci madadin ya taso ne a ustazu mai yada addini ta haka matasa sai kun yi a hankali da wata ta zo ta musulunta sai ka an ce wai ustazu wanda zai aure ta wai malam wanda zai aure ta ko kuma ita ba ta son kowa sai ustazu ne sai malam wane a samu wani gayo mana wanda sun fi kusa da juna a daidaita su ko kun fahimta shi ma ya rike addinin ne 30% ita kuma yau ta shigo da 5% sun fi kusa da wanda yake 95% ko 80% to amma sai ka ga ya aure ta bayan lokaci sai ka ga tana neman ta saka shi cikin abin kunya game da addinin musulunci kafin nan sai fara sassauta ra'ayi akwai babban malami da haka ta same shi a ƙasar nan wanda ba sai na ambaci sunan shi ba kafin wani lokaci ya aure ta bayahudiyar ingila ce kafin ka ce wani abu ta zo ta rubuce rubuce shikenan al'amari ya al'amari ta yi ƙarfi yanzu ta zo ta likita shi daga yadda ya taso don haka hasali yanzu an waye gari na daga cikin waɗanda yahudawa ke amfani da shi wajen propaganda wasu ajandodi nasu a ƙasar nan saboda ga 'yarsa a gidan ta wadda ta musulunci tsawon rayuwarta amma kuma ta zo ne don kawai ta lalata wannan tunani yau shi ya kai shekara tamanin da wani abu ita tana shekara sittin da wani abu a haka ta sadaukar da rayuwarta don cimma wannan ainihin buri don haka ku yi a hankali ustazai kada zafin son addini ya zama kai ba wanda zai baka shawara kana ganin ka hada hadda kana ganin ka iya kaza kana ganin ka iya kaza kana buƙatar shawara to nan ku koma wurin masu mulki me yasa yau duk wani zakakurin mai mulki idan ya taso cikin mu kafin wani lokaci sai ka ji an ce matar shi ba musulma bace me yasa matar shi ba musulma bace za ku yi mamaki a ce sarki irin sarkin ƙasar jordan a ce mata shi ba musulma ba ce wace hikima ke ƙarƙashin haka makirci ne na yahudawa wani sarki ne aka samu a ƙasar jordan mai riko da addini sunan shi sarki tulul sarki tulul ɗin yana da ƙarfin riko da addini kuma yana danganta kanshi cewa shi hashimi ne wato shi dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana nan wata shekara sai tsurarin kiristoci da ke kasar jordan suka ce za su gayyato papa roma sai sarki tulul ya ce sam ba zai yadda ba yana musulmi papa roma ya zo kasar shi ba zai yadda ba sai suka ce ku rabu da shi ana nan sai dan shi ya taso husaini da dan shi ya taso husaini yana da fasaha yana da fahimta kafin wani lokaci yana sha'awa aikin soja to sun turo munafukai sun zo sun mamaye fadar shi yasa ka rinka sanin suwa yake kewaye da kai a matsayinka na sarki a matsayinka na mai kuɗi me suke so su cimma da suka zo suka taru a gindinka a matsayinka na malami sai suka ba da shawara wannan yaron a tura shi london mana sai ka tura Hussein London ya je training akan aikin soja daga can sai ya haɗu da wata bayahudiya sai ya aure ta wannan mata ya zo ya auro ta bayan kwana kaɗan uban shi tulul ya mutu yau husaini ne a mulki to shi kenan sai aka sake ɗago ajanda cewa fafuroma zai zo ƙasar suna da long time plan ne su za su yi tsari ne sai su ce a bari a bi a hankali za a cimma buri mu ne kawai da ka fara ka ba an ka ba zai yi sai ka ce a bari kawai sai aka yi mishi tallan ana so fafaroma ya zo sai shi ma ya ce a wallahi abin da uban shi ya hana shi ba zai yi ba sai suka ce ku tsali shi to aka sa ido ana nan sai ya haifi da to yanzu abin da za ka duba wace ce uwar ɗan da yahudiya ce kafira ce sai ta ce sunan dan abdullahi sai ta ce ya kamata a kai abdullahi wurin kakanni wurin iyaye na ya dan zauna mana ya dan san dangi ka ɗauki abdullahi aka kai shi london abdullahi ya primary a can abdullahi ya secondary a can abdullahi ya jami'a a can ya yi graduating yana shekara talatin a duniya ya dawo uban shi ya kamu da rashin lafiya kafin wani lokaci dai uban ya rasu abdullahi aka zo aka nada shi shine sarkin kasar jordan a can da aka kai shi riko shi ma an ba shi ga yahudiya da aka yanzu dubiya dawo ga abdullahi nan a tsakiya a matsayin shi na sarkin kasar jordan dan husaini jikan tulul waɗanda suka hana fafuroma ya zo amma yanzu nan hagun shi matashi ce bai hudiya damar shi uwar shi ce bai hudiya uban shi bai da rai kakan shi bai da rai kasa tana hannun shi shekara talatin ɗan shekara talatin yaro saurayi ya fi ɗan shekara talatin me kake tunanin zai iya yi in zai iya tura ra'ayin matar shi zai iya tura ra'ayin uwar shi sai suka zaunar da shi suka ce to lokaci yayi yanzu suna so ainihin fafaro mai ziyarci kasan nan yanzu ba shi da wata ja zai don yanzu uwar shi ba yahudiya ce matar shi ba yahudiya ce don haka kawai shi kenan sai ga fafaroma ya zo kasar jordan da zo kasar jordan sai aka yi mushi irin abin da aka yi mana a najeriya shine da fafaroma ya zo abuja fili ne yana nan kilomitas nawa hannun dama in ka tafi kubwa sai aka ce shi kenan wannan fili gaba ɗaya an sanya wa sunan fafroma kuma an ba kiristoci shi haka aka yi a jordan inda aka sauki fafroma sai aka ce to an ba kiristocin jordan gaba ɗayan gurin yanzu halin da ake ciki kenan sarki abdalla na jordan uwar shi da yahudiya sannan kuma matar shi da yahudiya ka gaya min da ya iya yi ya iya yi a cikin gidan sarautar saudi arabia yau akwai irin su da ya tafi karatu ingila ko ya tafi karatu america ana fahimta cewa wannan yarima ne wannan dan sarki ne wannan ya koma zai zama kaza sai a makala mishi don ta musulunta za ta musulunta don za ta musulunta ne baban allah ba sai don ta zo wa mutanenta aiki jama'a kun ji abin da ya faru wa kasar jordan kasar siriya ma zancen iri ɗaya ne abin da ya faru kenan ga sarki hafiz asad shi ma matar shi kirista ita ta zo ta ainihin haifi bashar bashar shi ma yanzu matar shi kirista ce don haka yaro ne da shi nan bashar za a shi dogo ne zakakakaka har yanzu shekarar shi 37 ne zuwa da takwas uwar shi kirista matar shi kirista yanzu nan gashi sun hura wuta za su kifar da shi za su kwace kasar matukar kaga CNN ta fara sa war within to kenan yaki ya tifke a cikin kasa kaza duk inda kaga CNN tana sa wannan statement din ka ba da wata uku za a kifar da gwamnatin kasar to yau bai wuce kwana biyar zuwa shida ba sai ta fara capturing wannan abin nan din cewa yaki ya turke a kasar. don haka jiya da magariba sai gashi suna nunawa wai ga gwamnatin bashar tana ta kashe musulmi a masallaci ka ji wai yanzu america ce za ta nuna mana wai gwamnatin bashar tana kashe musulmi oh america ka ji karuwanci ma'ana kashe musulmi yanzu ya zama laifi da bashar ne yake yi amma su in suna yi wannan ba laifi ba ne su freedom fighters ne wannan shine abin da ya faru jama'a husaini mubarak matar shi susan ita ma kirista ce sarki ya sa arafat shekara nawa yana yi jihadi na musulunci da yahudawa amma matar shi da yahudiya ce ya kwaya ɗaya ta haifa mishi a duniya kuma yar ma yahudanci take yi to don haka kurinka lura kada zafin kai ya ɗide ka wai kai kana ganin ka fahimci addini a'a kai yaro ne shekaru da gogewa experience matters a lot gogewa tana da muhimmanci a cikin rayuwa idan za ka yi abu ka rinka zuwa ka shawarci iyayenka ka shawarci magabatanka kafin ka shiga fagen malanta suwaye suka gabace ka har annabi so da Allah ya mai haka kaga ku annabi da ya kamata ya wadatu daga kowane annabi da ya gabace shi amma sai da Allah ya ɗauke shi da tsakar dare ya tafi da shi tun daga makka kai shi baitul maqdis ya ɗaure dabbar shi da suka je da ita mala'ika jibril ya saba shi a gaban baya suka tafi tun daga sama ta ɗaya suke haɗuwa da annabawa har zuwa sama ta bakwai annabawa suke haduwa da su annabi ya gaishe su su yi mishi tofin sanya albarka su yi mishi gaisuwa su ba shi shawarwari annabin da ya fi kowa wahala ga mutane shine annabi musa kuma mutanen su suka waye gari suka zama yahudawa don haka annabi musa shine mutumin da ya fi kowa baiwa annabi muhammad shawara ga yadda za a yi in ya tafi wurin allah allah ya bashi kaza sai ce koma ka roki a rage a yi gyara game da al'amarin na zauna da mutane mutanen ka ba za su iya ba na sha wahala na san kan gaban mutane ashe lokacin da ka taso ka haɗa hadda ƙur'ani ka iya ka tafsiri ka iya hadisi kana buƙatar ka je wurin manyan malamai waɗanda suka rigaye ka a wannan fage ka je ka zauna gaban su algafata malam ni ne almajirinku ni ne wane zan fara wa'azi ne shine nake neman a bani shawarwari a yi mini addu'a sannan kuma duk lokacin da aka gana ba daidai ba a kira ni a shawarce ni a yi min faɗa a gaya mini amma galibi yanzu matasa sai ga cewa to shi yana da digiri yana da masters shi ya yi karatu a kaza shi ba da bukatar kowa da ya zo ya fara awa sai abubuwa su rikice mishi masu makirci sai su danno mishi kai mun je wani taro na siyasa wallahi wani tsohon janar ne na soja ya miƙe a falon gidan shi yake cewa waɗannan matasa waɗanda suke kawo mana cikas game da siyasa masu addini daga cikinsu da 'yan siyasarsu ko da zai kai ga madauki ɗauki mu mata mu ba su to za mu ba su don mai maganin su wallahi tallahi ina zaune a fala saboda shi dai yana gani na da gemu bai san ustazu bane ya dauka dan siyasa ne ta murɗin shi ma muke taro irin haka ma'ana don haka ya samu gaf na ya faɗi maganar wallahi ya faɗi wannan magana ku tambayi duk ɗaliban darul hadisi sai da na zo na gaya musu wannan magana wajen shekara tara kafin ka ankara sai gashi ya ɗauki yaya ba wani ɗan siyasa wanda ya taso suna ganin zai zama musu alaƙaƙai kafin a ankara sai ga abokin shi ma ya bada sai ga wannan ya bada shi kenan waɗannan 'yan siyasa sai muka ji an dakushe su kafin a ankara sai suka samu wani ustazu shi ma a nan garin sai suka manna mushi wata yarinya ta gama sakandare kwana biyu sai muka ji ustazu ya yi shiru Allah tallahi sai kun yi a hankali suna makirci ya kai mutum ya ɗauki yashi ya baka baya son ka baya ka saboda ƙiyayya ne ya baka yarwe don yi silencing ɗinka don ya rufe bakinka don yi maganinka karka ja mashi matsala a fane muna zaune yake faɗi ya ce matasan nan masu addini da waɗannan matasa 'yan siyasa da ke neman su kawo mana cikas wallahi ko da zai kai mu ɗau yayan mu ba su aure don ne maganin su zami sai shi kwa aikace duk sun yi to ku rinka lura saboda haka in ka taso kana matashi ka je ka rinka neman shawarar waɗanda suka gabace ka akan komai ko da mulki ne ko da kuɗi ne ka samu sai kai tunanin kafin ka samu kuɗi su waye suka riga ka samun kuɗi ka je ka nemi shawarar su me ya kamata ya ya kamata yaya ake kaza in ba haka ba sai ka gama kwafsawa al'amura sun rikice sannan sai kuma ka zo kana cewa wallahi tallahi kabbara ce Allah ya kiyaye jama'a musulmi kun ji wannan to haka al'amarin yake a ƙasashen nan namu ba kwa mamaki sai ku ji soja ya kai soja babban soja a najeriya amma sai ya rasa wadda zai aura sai kafira sai ku ji babban ɗan sarki ya rasa wadda zai aura sai kafira to duk ku lura da waɗannan abubuwa to sun ce za su yi amfani da mata wajen ainihin ruguza musulmi da kuma ruguza addini sai kuma midiya amfani da midiya wannan abu ne mai sauki yanzu waye hansar ɗin shi babu kiɗa a ciki wane ne zai ce hansad ya sai wani hansad waliyin hansad babu wani waliyin hansad yanzu ko daga saudiya ka siye shi kiɗa ne a cikin shi ko an ce maka akwai qur'ani izu sittin akwai maka hadisi akwai jallale ne akwai duk akwai amma kuma akwai ne akwai kiɗa wannan yana daga cikin makircinsu shine ba za su bar ku ku zauna lafiya ba jiya mun fara faɗi coca cola ce za ku sha sai sun dan diga koken kowaya a cikin coca cola dan abincin gwangwani ne kayi sha'awa tumatir ko waken gwangwani sai an dan diga wani abu ba lallai a cikin a ingredients da ba a sa maka ka gan shi ba ba lallai ba ne shi sa na kawo muku misali da ka ji kasala sha coca cola sai ka ji kawo kalle kamar dan doki kana abin nan shine eh, to kayi marisa ne kayi marisa ne ba za su gaya muku gaskiya ba kamfanin yahuda su suke yin coca cola ba za su gaya muku gaskiya ba wala na ku. eh sun ce su ba za su yadda su shiga wuta su kadai ba tun da dai haka ne abin sai dai a fasa kowa ma ya rasa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan dai ga a takaice jama'a su ne kaɗan daga ayoyin da ya kamata mu tattauna dangane da bayanan da Allah maɗaukakin sarki ya yi dangane da waɗannan mutane kaga wani littafi wanda ke hannuna fiye da shekara ɗari aka tattara shi yahudawa ne suka tattara manufofinsu sai abin ya fada hannun musulmi shine aka samu manyan malamai cikin ainihin malamai na ainihin adab malamai na arabic literature suka fassara shi a sheikh abbas muhammadun al-aqad shi ya fassara wannan littafi ga shi tun 1950s wannan protocolat akwai shi da turanci ba shi da larabci amma asali tsare-tsaren yahudawa ne waɗanda suka yi wanda makirce-makirce ne dangane da abubuwan rayuwa guda hudu ka kiyaye na farko religion na biyu politics na uku economics na hudu socials ɓangaren addini suka ce wanda irin makirce-makirce za su ɓullo da shi a wayi gari gabaɗayan addini ya zama su za su determinin irin addinin da suke so a bi don haka suka zauna suka yi nazari ya za su cimma waɗannan buƙatu daga lokacin suka ce ko da za ta kai su zuwa ga shekara ɗari ne don haka ka kiyaye duk abin da ya shafi addini za ka ga cewa yau shi ne ake kyama an fahimta jama'a jiya da muke tafsiri da la'asar ne wata magana mai yiwa baka fahimci fassarar ta ba da na ce kana jin zai yiwu a sa tafsirai na ko karatuttuka na a gidan rediyo ba zai yiwu ba saboda irin waɗannan maganganu ni kuma na ce in har za a sa karatuna a gidan rediyo harafi ɗaya in aka rage min zan kai mutum ƙara ba za a rage ba sai dai a sa duka to kuma kaf babu wani kasar nawa wanda yake yahudawa za su tsira kai ka natsu da kyau ka to ko tun da haka ne ba za su iya sawa ba amma abin da za ku ce su waye da gidajen rediyoyin mu musulmi ne mu najeriya ne amma ka koma ka tuna article din da nake ta gaya maka na David Duke who controls the media wane ne ke sarrafa kafafen yada labarai David Duke da Yahudu ne yace duk wata kafar yada labarai ta duniya directly or indirectly is controlled by the Jews by the Zionists Yahudawa su suke sarrafa ta tun daga mafi kankanta tashar yada labarai ta garinku har mafi girma da kake jinta a bbc ko a cnn ko kuma a al jazeera yahudawa suke sarrafa ta don haka kullum sai a ce to yanzu dai kai kana so a sa wa'azinka eh to ga irin maganganun da sai ka kauce musu to ni kuma sai Allah ya taimake ni ni ban jarabtu sai an ji ta a rediyo ba ni ban damu ba ma in fact ni wani lokacin ma kyama nake yo danne ne yau shekara talatin ina yin da'awar ba inda da'awar ba ta yaɗu ba a duniya ba a taɓa sa ta gidan rediyo ta yaɗu ba waɗannan kasusuwan da ake yi yanzu yanzu ɗin nan kana zuwa sai ka je su a makka kaga yanzu waɗannan tafsirai ne da aka yi na makon nan muna zuwa an jima sai mu tura musu ta intanet kana zuwa shari'a manso a makka sai ka ji gashi tafsirin da albani shekaran jiya gashi a makka hausa suna ta zuwa suna siya to ba a sa a gidan rediyo ba ne ba haka ba kana tafiya youtube ne ba baka gan su da yawa amma a rage mini ban yadda ba ban yadda a rage mini ba don in aka rage to gaba ɗayan saƙon ya lalace ne to kuma a yau muna fuskantar kawai makarantar da mutane tsarki da alwala ne ko kuma muna fuskantar wannan kafirci da ya fuskance mu zalunci don ya waɗannan abubuwan su muke so a wayar da kanmu mu faɗaka amma an ka tafi zaure malamin fiƙi zai karantar da kai ƙawa'idi zai karantar da kai bulubul mara in ka tafi makarantar habba za a karantar da kai ƙur'ani shi yasa sai ka kasa gane tafsirai da wa'azozin da ake sawa a gidan rediyo wai wanne saƙo suke so su isar shin suna da manufa da suke so su cimma ko kwa dai kawai a ji shi a gidan rediyo don haka zai rinka kakkaucewa daga abubuwan da ya san in ya faɗi ba za a saka shi ba shi kuma yana so a saka shi na ce ya akara maka an samu a rediyo ka ji ba ƙauye ko kun fahimta jama'a don haka ya zama fayyau ba wai labarai ba ba tafsirai ba hatta hudubobin da ake a kan mimbarin makka da madina masallacin ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam is under control of a body akwai wasu tarin jama'a da in limami ya shirya huduba to sai ya kai musu hudubar sun duba don haka fa ƙarya ne a yau akan mimbarin ka'aba ba isa a ce la'anatullahi alal yahudi wa nasara ba ban san ko ka san wannan ban baka sani ka ce albani ya faɗi in ma har za a tsini sai dai a ce alal yahud amma nasara fa ba a tsine wa nasara a saudi arabia a kan mimbari saboda america nasara ne hudu ba kuma a yau limani bai isa ya yi ta yau ya zo kira amerika ya tsine mata albarka ba hudu ba limami bai isa ta haka ba a kan masallacin annabi a mimbari ko kuma a mimbarin maka bai isa ba a duk duniya musulmi ba su da midiya kafar yara labarai mafi karfi irin mimbarin arafa da ka'aba da masallacin annabi nan ne musulmin duniya suke taruwa ka amma aka zo hudu bobi sai dai a ta kewaye kewaye sai dai a ta zazzagayawa amma asalin abin da ya damu musulmi wannan ba za a iya fitowa a faɗe shi shi yasa muka zo muna ɗawafi tsakar dare muna tsinewa amerika muna tsinewa kafiran duniya wani lokacin sai ga gaba ɗaya mun kwashe taron kowa ya tsaye da ɗawafin shi mu yake bi kawai yana amsawa me yasa saboda a mimbari dai ba a isa a faɗi ba wannan kai daga ina kake za ka iya tsinewa amerika a nan kawai sai wani ya ce ya fasa nashi ɗarafin in ka gama bi ya yi nashi wannan ba abin mamaki ba ne jama'a yau menene ne kake tsoro bai wuce daga nan a kama ka aje a hallaka ka ba inna ma taqdi hadhihi alhayat dunya iyakar duniya ce daga nan aka kashe ka ba iya kai ka jahannama ba amma jama'a a ce musulmi su taru a ka'aba inda za su zo su tsine wa duk wanda ya zalunce su Allah ya karɓa sata izin ba za su iya ba a taru a filin arafa jama'a ba za a iya addu'a a tsine wa kafirci da kafiran duniya ba duk wannan yana nuna we are under their control kuma abin da ya kai mu ga haka shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi rashin yin jihadi ne ya kai mu ga wannan kaskancin Allah ya ji dan sarki Faisal lokacin da kunci ya yawa a ƙasar Filistin ya ce wallahi in ba a daina babbaɗi zai zo ya tsaya a wannan wurin na Arafa zai kira musulmin duniya ya ce hayya alal jihad badin ta zo ba suka kashe shi shi ma ku ɗauki ɗan shi a matsayin misali yau babban ɗan shi shi ya fi kowa alaƙa da kafirai shi ya fi kowa alaƙa da amerika shi ne ambasadan saudiya a amerika ka zo ka ji irin baƙaƙen maganganu da yake faɗa wa malamai haka suke shi yasa wannan da'awa ta sunna kamar da nake faɗi jiya duk wanda zai yi ta to ya san fa da gaske yake na ɗaya kenan na biyu ya shirya fa na uku ya san cewa ibada ce ibada kuma ana yin ta ne har a mutu wa abu baka hatta a tiya kalyaki matasa da suke ɗauka ɗan daɗi wa'azi in kai wa'azi aka baka kujera umara ko aka baka kujera hajji ranar da kuma aka kawo farmaki za a kama ka in ka gudu ka subuta ka dawo ka daina irin wannan wa'azin wato kai dama ɗan daɗi wa'azi ne kawai wallahi tallahi ku dawo cikin taitayinku gwagwarmaya ta addini ana yin ta ne har sai an yi nasara kuna ganin ga 'yan brothers na a ƙasar masar yau shekara hamsin da wani abu suna bugawa gashi nan watan da ya wuce sun kai game sun kai ga gwamnati ta zo su haka ake gwagwarmaya a kashe ku a wulaƙanta a ɗaure a ƙona amma eh, sai a ce sara da sassaƙa baya hana gamje toho amma kuna malamai ya zama ba ku da manufa ba ku da saƙo da kuke isarwa ana kafirci ana zalunci a duniya ba za ku iya fitowa ku wayarwa da musulmi kai don su kubuta akalla daga irin waɗannan sharori ba to yahudawa dai da gaske suke yi waɗannan littattafai ga su protocolat ko protocolat da larabci suna faɗin manufofinsu ne gaba ɗaya da suka ce za su cimma ta hanyar addini wallahi ina mai bakin ciki in ce kashi saba'in bisa ɗari in ba tamanin bisa ɗari ba na waɗannan manufofin sun cimma don yau mafi yawancin musulmi tunaninsu ba akan addini ba ne akan rayuwa ne sama abin da suka ce kenan a koma da musulmi su koma rayuwa kawai suke tunani ta haka yau ko ɗalibi ne a makarantar sakandare yana da kula da addini sai a kyamace shi ɗalibai yan uwan shi su tsane shi idan a cikin jami'a ne lecturer ne mai kula da addini sai a tsane shi idan mata aure ce a cikin gida mai kula da addini a tsane ta idan unguwa ne kai ne mai kula da addini a tsane ka idan a kasuwa ko a ina kake da kula da addini sai a tsane ka me yasa za a tsane ka su waye ke tsanar ka yan uwanka ne musulmi me yasa saboda an zare musu ruhin tunanin addini ya zama kawai rayuwa ce a cikin cikin zukatansu to nan sai harkar tattali mun kawo irin yadda level na corruption yadda suka kurbatar da harkar duniya duk duniya yanzu sun saka riba a cikin kowace harka sun saka haramun sa'annan in ka taho dangane da ɓangaren rayuwa fa cin abinci sanya sutura auratayya da sauran mu'amala ka duba yadda al'amari ya gurɓace yau aure ne na musulmi za a je a yi shi a masallaci ko a yi shi a zaure a tara limamai amma a daidai gefe guda kuma saurayin yana can da court ita kuma matar tana can da wedding gown doguwar riga fara sannan ga wani ainihin cake an kawo da zaran limamai sun gama wai sai a ce sun gama wedding fatiha to sai ya tashi kuma shi angon da bakakkot ɗin shi sai je rungume ta a gaban limamai da iyaye da kakanni yayi kisin dinta sannan sai su zo sai su yanka kek to sannan kuma shi kenan an buɗe barna kenan wannan za a je za a yi Daddy's night, mother's night, gala's night, duk wata rawa nan za a yi, za a kame hotel ɗin gaba ɗaya duk wata budurwa da ta zo, to rannan za ta samu wanda zai ɓarke mata budurci da daddare. bayan lokaci sai ta koma tana su da ciki don wata ba ta samun damar fita iyayenta sun tare ta to yau an ce mata ta tafi biki ina sokoto katsina bauchi gombe zaria ta zo shi kenan me zai faru an tafi hotel an ce ga ɗakin da za ta kwana sai ta ga da daddare an turo wani namiji ya san yadda zai lallashe ta ya san yadda zai ja hankalinta in ce taurin kai dama abin haɗin baki ne sai a koma a faɗa sai a zuwa ce ke ba gidajiya ce gidajen ko ina ya yi shiru ke ce za ke wa mutane hayaniya shi ganin ta yadda ta bada kai shi kenan jjc ce bata ma san maganin da ake sha ba bata ma san allurar da ake ba kwana biyu sai ta ji cikin ta na murɗawa da an ci za ce ciki wata uku wata uku da ɗaurin auren can kenan ita kuma watan ta uku da samun ciki wannan shine abubuwan da suke faruwa waɗannan su ne abubuwan da suke samun duk an lalata mana rayuwa komi namu ya gurɓace yaro ne da handset sai zo wucewa sai ka ji ba abin da ke cikin handset din sai music ba a tunanin addini duk wannan na daga cikin sharrin yahudawa to dangane da harkar siyasa kuma wanda shine abu na hudu bala'i mafi girma da yahudawa zai kawo shine dimokuraɗiyya wannan demokuraɗiyya da suka kawo ta sun kawo ta ne don su haifar da rikici a duniya ka je ka duba ka gani duk inda aka ce za a yi demokuraɗiyya to na farko tukuna gaba za ta faru tsakanin mutanen sannan zub da jini sannan sata sannan cin kuɗin mutane babu dalili to waɗannan na daga cikin gaɓoɓi guda hudu waɗanda suka tsara ka je ka samu wannan littafi yana nan akan intanet idan kai ɗan boko ne kawai ka rubuta protocolat protocolat da ka rubuta akan kowane search injin zai ɗibo maka wannan littafin cikakken shi gan shi da turanci da larabci da duk sauran yaruruka to sai aka samu wani malami abduktur sa'ad muhammad muhammadin al-murtaba ya rubuta littafi a rasul sallallahu alaihi wa sallama wal yahudu wajhan li wajhin ya rubuta irin fito na fito da yahudawa suka rinka yi da madina sai ya sa a ta'amurin yahudi ala hayatin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama makircin yahudawa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya rubuta wannan littafin ne don yin sharhin wannan yaki na banu nadir me ya kawo yakin ya kawo waɗannan kisoshi guda biyu daga mutanen makka ne suka nemi cewa yahuda su yaƙi annabi in ba haka ba su za su yaƙe su ko kuma a mace ce ta je cin kasuwa daga nan ainihin wani ya ƙoƙari buɗe mata fuska daga nan ya ga tsiraicinta da ya kawo waɗannan abubuwa sai ya zo ya rinka faɗin wasu al'amura waɗanda suka shafi yahudawa waɗanda haƙiƙanin al'amari wannan littafi da ya kamata ne mu zauna mu tattauna matsaloli a kan shi amma kaɗan daga abin da ya kawo sai ya kawo haƙiƙatu ma alaihi ahlul kitab wai menene gaskiyar addinin kiristoci da yahudawa ne sai ya ce ba za mu tsawaita ba ba za mu tafi ko ina cikin tarihi ba sai ta ɗibo abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani sannan ya sake tsallakawa sai sa baina ahlul kitab wal mujtama'il muslim alaƙa tsakanin kiristoci da yahudawa da kuma musulmi idan zamantakewa ta haɗa su a cikin wannan wurin ya sa ya tattauna irin haɗarin da musulmi yake fuskanta in ya zama yana zaune anguwa ɗaya da ainihin musulmi a yana zaune da yahudawa ko da kiristoci haɗarin da yake fuskanta na gurɓacewar tarbiyya in zidan girman allah ku duba jama'a nan zariya garin musulmi ne wannan makaranta ta nuhu bamalli polytechnic garin musulmi take nuhu ba mallin nan malami ne na musulunci musani ne dan boko aka ɗauki sunan shi aka sa makarantar nan ma'ana kenan wannan wuri ne na ilimi da tarbiyya da kiyaye mutunci amma je ka gani irin yadda suke bayyana tsiraici wanda ya saba wa tarbiyyar mutanen garin da kuma tarbiyya da al'adar addinin mutanen garin amma yanzu idan aka bata musulma aka ba ta ainihin admission a university of nigeria da ke insuka idan ta tafi da hijabi da niqabi ba za su yadda ta shiga ofishin registrar ba idan ta fara yawo a cikin campus na university ba ruwa ba su yi ta mata 'ya'yan yamurai suna fusgar hijabinta To an yi wa mai gyalama balle mai hijabi da niqabi Ta amma ka duba sunan za su zo su yi ta yawo haka sannan ku dubi cikin anguwanni irin anguwannin magume anguwannin musulmi ne sai mutum sai zo gina 'yan ɗakuna 'yan tsubur-tsubur sai ɗibe su sai ba su haya idan ya ba su haya sai su ta bayyana karuwanci da duk wani iskanci wai saboda yana da 'yancin ya zo ya gina abin da yake so a inda yake so dokar ɗan land and ba za ta tashi ba sai in za ku gina masallaci ko za ku gina makaranta addini nan sai da na zazzage wasu a kofar gidana kullum su kenan za a zo da wata mai mota A yi fakin kofar gidana ina ginin makaranta na ce kai eh dan ubanka kana bi na bashi ne ya ce nace ce na sake ganin kunan sai na ci ubanka tun daga ranar sannan na huta jama'a me yasa wai ina gina makaranta kafin in fara gini jama'a tun da na sai filin nan sai da na zaunar da masana na ce ya ake yi aka ce aje land aje health aje wane ne duka a je na ce duk gashi ku je ku karɓo rasiɗan aka je a karɓo rasiɗan na zo na zuba su a fayil na zo ne photostat na raba wa magina na ce duk wanda ya zo ku bashi to me ake so kuma to me ake so amma duk wanda zai zo gidan karuwai ba ruwansu da shi don haka ku shiga cikin anguwannin nan namu ku ga gidajen karuwai guda nawa suka yi sai mutum ya zo ya sai fili sai ya tsaga shi nan ya dakuna ya kofofi nan ya dakuna ya kofofi sai bi sai bai wa dan jami'a ko ya bai wa yan polytechnic sai su taho shi kenan me za su yi karuwanci za su yi ha suna da yanci billahi lazi la ilaha illa huwa tun daga masarautar zazzau har local government har state government in baban sun ɗanɗana albani sun ji wannan iri ba ne allah ban isa in yi wannan ginin a wurin nan ba ba shirgin da bai magana ba cewa ya aka bai shi sai aka ce wallahi ku kyale shi yana da hadari ku rabu da shi wallahi ba dan Allah aka kyale ne wannan makarantar ba Allah wallahi tallahi ba dan Allah bane tun daga masarautar zazzawa har kowace hukuma da ke Najeriya Allah ba dan Allah suka kyale ni ba tsoro suke wata fitina ce za ta biyo baya kawai shi yasa amma ga gidajen karuwai kullum aikin kenan fa in suka zauna wannan ginin shine kawai matsalar su yanzu a garin nan duk garin nan wannan ginin shine matsalar su inda wata matsalar sai na markas da su malam Musa sahabi suke yi amma ga hotels a cikin anguwan nan akwai gidan yankan kai a cikin anguwan nan akwai gidan barayi hukumar 'yan sanda da jami'an tsaro duk sun san wannan an zo anguwan nan tamu an yi harbin bindiga tsakanin barayi a cikin gidansu da yan fashi da makami an koma kuma an bar su suna nan har yanzu karfe uku na dare mota ba ta zo ta shiga karfe uku da rabi ta fita ko karfe hudu amma duk wannan bai zama musu matsala ba amma matsala shi ne albani na gina makaranta ya yanki takarda kaza ya yanki takarda kaza ya yanki takarda kaza in ba kai dabba ba tun ina ɗan shekara talatin nake da digiri akan shari'a zan saba ma shari'a zan saba ma doka zan saba ma due process in ba bin jaki ba ne kai sannan kuma kai in ba bin dabba ba ne ka zo an nuna maka ga inda aka manna photo start na duk abin da za ka nema yadda ka ce kana so sai ka ga wanda yake yin wurin in ya ruwanka da shi so ku dubi wannan abin jama'a ma'ana yanzu masallaci gina masallaci gina makaranta shine matsala to sannan fa don ina matsayin malami ne na addini idan ba a ɗan iska na nake ko ɗan boko ko wani abin nan ba matsala don ga wani nuna gina makarantar je kaka ga sun dame shi ba su da shi je kaka ga ga makarantun nan private school kafin in fara makaranta da shekara guda na sa lauya na ya tafi ministry of education je kaka samo mana takardar izini na buɗe makarantar naziri da primary da secondary da yin jarabawa da yin jarabawa jam aka je aka samo nawa ne kuɗin lasisi da ake biya dubu hamsin na ce ga dubu hamsin na bayar aka ba mu muka zo muka aje duk wanda ya zo sai a nuna mishi amma yadda sun hana musu kuni me yasa kai sai da ta kai mako biyu da nan wani ya zo sai da na ce wai kai ce eh in ba don ku dabbobi ba ne ba muna kotu tare da ku ba muna kotu tare da ku kun ce mu boko haram ne so kuna faɗa da ni me kuke nema a ni boko haram ba faɗa suke da ku ba to me kuke nema to da ni mishi inda na shiga ba nan na fita ba shi ne to me yasa shi ne kawai abin da na gaya muku in dai addini ne to an kyamatar da kowa addini wani ya zo ya gina hotel a unguwan nan duk wani lauya ga wurtacce a garin nan sai da ya rubuta takarda akan ba su yadda da hotel din ba amma sun kasa yin komai ga hotel din nan kuma amma makaranta addini ita ce matsala a cikin gidana nan nan cikin gidana na kafa aji na fara karantarwa a cikin gidana na kafa rumfar kwano na kafa aji ina karantarwa muna cikin karatun jama'a wayar shugaban sss tana ta kadawa yana ta bugo min waya sai da gama karatu na kira shi an ce ne ka buɗe masallaci ka tare anguwa ba motoci ba a iya shiga ka tara ko ina sai na ce ka ci allah tsine uwan mai karya sai ah, alabama ta malam ah, kudawan zagi na ce ha annaba ma suna yi ai zagi yana ɗaurowa ne ɗaurowa ne ke ɗaurowa ne ke sai na ce a zo a nuna maka a cikin gida na ajin yake wannan filin lokacin ba mu gina shi ba sai na sa aka share shi sai na ce duk wanda ya zo da keken shi ko babur ya zo ya saka a cikin filin kekunan duka duka ba su wuce guda goma ba baburan ba su wuce ko rabin filin ba su cika ba ba a aje mashin ko kwaya ɗaya akan titi ba amma wai an gaya wa sss to ku duba irin wannan jama'a amma fa rantse da Allah ba wurin rawa ne a nan gurin ba wani sarki ba wani mai sarauta ba wani hakimi ba wani dagaci ba wani wanda zai ga cewa matsala ne da wurin rawa ne a nan amma yanzu matsalar ita ce an yi makaranta to su suna ganin ta a matsayin barazana ce saboda mai saboda addini duk wannan sharrin yahudawa ne jama'a kuna fahimtar wannan to ina son ku gane yahudawa da gaske suke to malam ya kawo waɗannan matsalolin ina son in takaita mana saƙon littafi ne sannan sai ce waqi'un tarihi ya kawo irin yadda a tarihi yahudawa suka ta nuna kiyayya da gaba da makirci ga ainihin addinin musulunci to sa'annan sai ya koma sai ya ce to su ma fa kiristoci kar ka dauka cewa wai ba su da makirci ce su ma yan uwan ɗayan ne abokan tafiyar ɗaya na daga cikin matsalar su ita ce aƙida ta tansir wai duk inda musulmi yake ai kokarin mayar da shi kirista saboda haka yadda ake yada christianity a arewacin najeriya ba fa a yada christianity a kudancin najeriya kudancin najeriya na cike da inyamurai da yarba waɗanda yake ba kiristoci ba ne ba musulmi ba ne maguzawa ne amma ba a damu a saka su a cikin addinin kiristiyaniti ba amma musulmi ake yi musulmi aka damu da su ya za a yi a ce ga duk wani fasto yanzu a arewa ya haɗa wani suna nashi da sunan musulmi me yasa wai dan ya ce ai asali shi da musulmi ne ya bari dan haka kowane pastor sai ka ji akwai dan juma cikin sunan shi akwai yusu a cikin sunan shi akwai gari a cikin sunan shi akwai dabo wai sai ce shi da musulmi ne ya bari wai dan ya saka wa kirista shakka akan addinin ainihin wato musulunci kuma dan ya saka wa musulmi cewa musuluncin shi ma ya bari sai ne don haka sharrin da ya yahudawa suke da shi kiristoci ba su gaza daga wannan sharrin ba sa'an duk wanda yake rayuwa a jihar kaduna to ya san cewa waɗannan maganganun da muke faɗi babu shakka a kai game da kashe musulmi game da tsogalar musulmi faɗa duk waɗannan abubuwan samanni ne a jihar kaduna jihar bauchi jihar adamawa jihar plateau ko yau a arewa ta zama ita ce daba har ta kai musulmi a ƙasarsu inda aka haife su iyaye da kakanni wai a ce an yi musu ijla'i wai su bar gari a jihar plateau muna ji muna gani a nan arewa garin sardauna a ce wai musulmi ba fulatani bai dace ya zauna a yanki kaza yanki kaza ba a nan aka haife shi nan aka haifi uban shi kakan kakan shi nan aka haife shi amma wai sai a ce wai bai isa ya zauna ba kuma manyan ƙasar suna ji suna gani me kake tunani je ka saurari littata da ne shekara goma sha biyu akan ƙunar baƙin wake wannan shi ke kawo ƙunar baƙin wake an haife ka a wuri an haifi ubanka an haifi kakanka a ce yanzu an baka awa arba'in da takwas ku tashi ku bar gurin shine sai a samu wani matashi sai je wa kanshi fatawa ya ɗaura bama bamai sai zo ya tashi da suwana da suwani tuni muka faɗi wannan muna tsoratar da mutanen ƙasar ne game da ga abin da yake faruwa a duniya zalunci ne in yi maka yawa ka rasa ya za yi ok an tashe ka daga garin ku an ji an tsugunar da kai wani wuri ka koma ka zama refugee wai an sa wata kungiya wai mai suna nema tana kawo biredi tana baka kana zaune a garinku ku an ce ka tashi ma'ana kenan yanzu in haka ta faru yanzu duk wanda bai san wata kabila sai ya tsogale ta da fada don sai a ce ta tashi ta bashi wuri najeriya ba za ta zaune ba kenan babu federalism din kenan babu constitutional amalgamation din kenan ashe ya kuka yi in dai hukuma ta cika hukuma kowa ya zauna garinsu kuma kowa ya je zauna inda yake son zama hukuma ta samar mishi da kyakkyawan yanayi ƙasa ta zauna lafiya Allah maraukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai malam ya ce to ku musulmi ku kwantar da hankalinku duk wannan makirci ko wallahi su yi sun daɗe kuma ba su ba suna wannan makircin aka haifi annabi ba wato ina son in tattauna mana wannan matsalar ne mu rufe karatunmu na yau da ita don ka daina firgita wani ya daina zuwa an yi sallah a zahar ya firgita ku a masallacin ku cewa yahudawa sun yi wata atamfa sun zuba ayoyi wallahi duk kirci ne sai su bari sara da sassaka ba ta hana ganji toho an yi tuyo da haka suna ina aka haifi annabi suna nan a duniya sallallahu alaihi wasallam suna ina ka'aba ta rayu suna ina qur'ani me yasa duk ba su iya ba to abin da kawai mu muke so da duk wani musulmi shine kai ka gyara kanka tsakaninka da Allah ya zama kai kana da zumunci ingantacce tsakaninka da Allah to in ka samar da haka ko to shine muke cewa al-mustaqbalu lil islam islam will have a better future musulunci zai samu rayuwa ingantacciya a nan gaba ji abin da Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun ko mushrikai sun ki Allah ya aiko manzon shi da gaskiya da shari'a da addinin da sai ya ɗaukaka shi akan duk wani kafirci don haka duk wanda ya zama ba shi da shirin a yi addini ko ya koya ba da wuri amma sai an yi saboda haka matasa wannan abin da ya samu 'yan uwa waɗanda ake kiran kiransu ikhwanul musulmuna a ƙasar masar wallahi bishara ce da duk 'yan gwagwarmaya duk wani ne gwagwarmaya ya zage zama da gaske ke a kashe malamanku a ɗaure su a kori na kora abin da suka yi a ƙasar masar kenan amma daga ƙarshe mu ya faru an samu waɗannan matasa sun samar da yanayi ko ba samar ba to bari ku ji shawarwarin jama'a su ƙasar masar da suka tashi wannan gwagwarmayar sun yi gwagwarmayar ne a bisa tunani ba sun yi gwagwarmayar ne da wauta irin ta 'yan najeriya ba don haka matasan najeriya ku gyara tunanin mataki na farko kowa gyara imanin shi kuma kowa ya zama yana da gaskiya akan abin da yake yi mataki na uku kasancewa tashin tashina da ta da zaune tsaye to ta jahili ce mataki na hudu shine ilimin addini da na rayuwa za ka yi mamaki waɗannan 'yan brothers duk wanda ka gani cikinsu ko yana da digiri akalla a wani bangare wanda duk yake da diploma ko ba sa saka shi cikin lissafinsu ma haka tafiyar ta faru tun farkonta saboda haka kowa zai je karatu tafiya ce ta masu ilimi lokacin da za ku ce barna ta yi yawa a cikin jami'o'i ku jinya jikinku wallahi tallahi kun hallaka kun hallakar da kanku za ku shiga ne da barnar da komai ku shiga ku karatu yanzu yau ƙasa ta zama a hannunsu idan yan brothers suka ga dama za su ce yau kar a sake ganin wata ta shiga jami'a da dogon wando ko da skirt ba wanda ya isa kuma domin zaɓaɓɓun shugabanni ne aka zaɓe su ta hanyar ƙuri'a ba da ƙarfin soja suka hau ba balle a ce za a kawar da su zaɓar su aka yi mutanen ƙasa suka ce su suke so abinda muke so da ku matasan najeriya ku gyara zukatanku tunanin hayaniya ba aikinmu ba ne don mun dana tarko ne so ba za mu ɗaga kara ba muna son yi wa ƙasar saiti ne da alƙibla yanzu ƙasar ta yi losing control ne game da addini game da tattali game da siyasa game da rayuwa zauna da duk wani mai mulki ko dan kasuwa zaka ka ji ya ce maka shi kanshi bai san ina ake tafiya ba bai san ina aka zo ba ya manta daga inda aka taso kuma saboda haka na damar ana son al'amuran su gyaru akalla wallahi sai mun kwaikwayi abin da waɗancan yan brazil suka yi mu kwantar da hankalinmu hayaniya da rudani ba namu bane sannan ana cewa zaɓi ya zo ko wallahi mu fito mu wa kanmu alƙibla ku daina damuwa da murɗiya an shekara arba'in ana murɗe musu zaɓe amma an kai lokacin da murɗiya ba za ta yiwu ba wannan murɗiyar da ake a najeriya ko za a daina kai da ake baka naira dubu biyu ka saci akwati za a baka dubu biyu wani lokacin ka ji karbe kai da kanka dan ka ba za ta satu ba kuma abubuwan da suka faru april 2011 suna alamta cewa lalle akwai magana najeriya ta fara daukan wani ship shi yasa ka ba ba don allah ba aka ba adam oshomale makon da ya wuce zaɓe da aka yi a jihar edo baban allah ne aka bashi ba saboda yanayi ya kai ne an gwada an ga murɗiyar ba za ta yiwu ba saboda haka kawai shi kenan to wannan yanayin in kuka zage kuka tsaya to za a kai gare shi amma in kuka ki karatu to shi ne cuta ta farko da kuka yi mana yanzu su 'yan brothers duk wata ministry suna da mutane da za su zuba saboda an tabbatar da cewa duk duniya babu wata ƙungiyar musulmi wadda take da ɗimbin masu ilimi irin na zamani a cikin musulmi kamar su duk duniya so aiki ne suka tsaya suka yi so da haka jam ɗinka ta lalace kuma ka sake yin wata kuma ka sake yin neko abu ka je ka ɗauki lacca ko da ƙafa za ka tafi polytechnic ko fce ko a keke za ka tafi ka je saboda wata rana in ta samu sai a ce kai ne kwamishinan ilimi wani kai ne ministan kaza amma in kuka ki karatu ko da Allah ya nufin ya ba da nasara ga musulmi nasarar za ta samu ƙarshe amma musulmi dole sai sun koma sun ɗauko waɗancan da aka kyamata amma yanzu su 'yan ikhwanul musulmi na ko ba sa buƙatar kowa a misira sai daga cikinsu me yasa gwamnatin sojojin ta ruguza majalisar kun san me yasa su ne kashi casa'in a cikin majalisar duk wanda yake cikin majalisa in ka dube shi ya haddace qur'ani malami ne na musulunci sannan yana da digiri a economics ko geography ko law ko engineering sai aka ga a tara majalisa guda ɗaya da masu ilimi irin waɗannan kuma masu manufa shine sai aka sa sojoji sai suka ce su rusa majalisar a zuwa sake yin zaben yanzu an sake yin zaben ina sojojin waɗannan ɗin za su sake dawowa me yasa saboda sun riga sun shirya da haka matasan najeriya ku tashi ku yi karatu duk yunwa da wahala ku tashi ku yi karatu idan ba ku shi ne kun cuce mu tun babu majarot keke na ya lalace daga miciya wani lokacin a kafa zan tuwo ina diploma kongo a kafa ba majarot cikin fadamo zan biyu in je in aka gama kuma da magariba in sake koma muciya a kafa haka ake yi so karka ɗauka cewa wai ta daɗi ne aka yi karatu a'a sannan ka tafi bok duk wanda ya san BUK 80s ya san kwana da nake kwana a masallaci jambulo ne a wurin da huda nan katifa ta take in na zo sa igiyan ɗaura keke na a jiki dole in karfe uku na asuba ta in tashi saboda sanyi ne gabas da yamma zai fi zo da haka aka yi karatu so kar ka taba ɗaukan cewa wai kai to ai yanzu akwai matsaloli matsala dama a cikin ta kake tunda iblis ya koro ku daga aljanna eh a cikin ta kake dama kar ka taba tunanin za ta yi sauki sai abin da zai karu idan ba Allah bai so mu sha wannan wahala ba me da sai a bar mu aljanna dan haka sai da Allah ya gargadi babanmu inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tabha adamu kana zauna a aljanna ba cefane ba wahala ba hantsi ba rana in ya fitar da kai fa zaka wahala ina ba shi nan yanzu saboda haka wannan wahala haka za a yi ta amma a haka kuma za a yi karatu a haka kuma za a nemi yanci amma wallahi in kuka ce saboda wahala ba za ku yi karatu ba baka samu ediyo ba tafi fce baka samu ba tafi ka tafi polytechnic baka samu hnd ba tafi ka je ka nce duk yadda za ka yi dai kar ka zauna ba kai karatu ba sannan sana'a kar kai girman kai kowa je koyi kafinta ko tela ko kira ko sassaka ko wani abu sannan kar ka taɓa sarewa za ka gama gwamnati ta baka aiki a'a ka yi tunanin kayya za ka yi ka kirkiro aiki wani ya zo ya aiki a ƙarƙashin ka abin da ake so kenan to kun ga muka samar da haka jama'a to duk wanda zai bana barazana a duniya sai dai yayi saboda ba a jikin shi muke zaune ba amma wallahi in muka zauna ba karatu ba ilimi ba sana'a wallahi mu ne za mu zama agencies na a rinka amfani da mu wajen tada zaune tsaye sai mun gama rikita kasar mu sannan kuma sai mu ga ƙasar ba za ta zaune ba abinda da nan david ma gake cewa kenan ya rage yan arewa ko su zauna lafiya ko ba su zauna lafiya ba ƙasarsu ce suke rikitawa sannan ci gaban da kudu take gashi nan ba zai kai gare su ba sai habaici ya ce dama ya aka iya dama ya ake ciki dama su suna gaba da mu to balle kuma a ce gashi gashi saboda haka duk wata rikita rikita ba za a yi ta ba za a yi ilimi amma kuma ba za a ci gaba da zama a ƙarƙashin zalunci ba dole za a yi gwagwarmaya kuma gwagwarmayar ku kiyaye za a yi amfani da abin da suka ce din ne fa a yi maganin su shine abin da brothers suka yi brothers ba makami suka ɗauka a misra ba da aka ce ƙoya sai suka ce e su ma sai suka kafa jam'iyya haka muke su lokaci zai zo imma kafa in ma mu shiga in ma mu tsaya yan takara masu kaza in ma mu tsayar amma dai abin da ake so a gaya maka ba za a yi abin ta hanyar hayaniya ba don da kafin bullo da hayaniyar shine za a ce za a zo a juye muku amerikawa a kusa da garinku amma in kuka ce siyasar eto eh siyasar sai a rasa yadda za a yi abin da aka yi a misira kenan ba. sai da aka yi ta nuku har majalisar ɗinkin duniya sai da aka je aka yi taron gaggawa aka ce mutanen nan a ba su mulki aka ce wallahi dole a ba su saboda bambancin tsakanin da wanda ake so ya ci bambancin ya wuce a iya murɗewa to mutanen nan aka ba su fa akwai matsala sai ce to ya za yi ni muka ce kowa ya fito ya zaɓe mutanen nan suka fito suka zaɓa aka zaɓe su ba yadda muka iya to ba za a rusa zaɓen ba suka ce ba zai yiwu ba dole a haƙura shikenan saboda haka duk lokacin da za ku ce za ku yi hayaniya za ku yi kone-kone a najeriya ko kun taimaka musu ne su dama abin da suke so kenan yanzu buɗe hanya da wasu suka yi suke hayaniyar ko ita ta bada dama su ma suke amfani da hayaniyar wajen su kai ma bukatarsu waɗannan bama-bamai da aka buga a kaduna da zaria ƙarya suke su fito su faɗa mana suwa suka buga bama-bama su fito su gaya mana suwa suka buga bama-bama ina tsoron da suke game da cewa zariya da sabon garifa ta rikice zariya da sabon garifa ba za su iya kai labari ba to ya za a yi ana so a ce ba za a yi zaɓe na ƙananan hukumomi ba don haka to a buga bom ba haka su fito su gaya mana wanda ya buga bom din menene sakamakon bincikensu duk an gama gashi an zo an zauna lafiya don dama mu zaman lafiya muke yi idan kuwa da buga bam din namu ne to da fitina ana bugawa don su buga bam na asali in suka fara bugawa ba sa tsayawa kanu la na hauna an munkarin amuhu kaje har yau ba a daina buga bam a Maiduguri ba yan jaridu ne wallahi rahoton su ya kare kawai sun ga daukar rahoton bam din yayi yawa amma wallahi tallahi har yau ba a daina ba amma da yake bom ɗin zariya da na kaduna na munafunci ne an buga ne don a ce ba zaman lafiya a kaduna da zariya da sabon gari don haka ba za a yi zaɓe ba don haka aka buga bom ɗin to amma menene nake nufi da waɗannan maganganu shine sun iya yin haka ne saboda wasu sun buɗe musu kofa da ƙasar tana zaune lafiya haka siddan ka isa ka zo kai haka ka ɗauki hankalin mutane da haka matasa ka ku sake ku yi abin da in kuka yi wani zai fake da ku shi ma ya cimma bukatar shi yanzu masu buga bam ɗin na asali sun taimaki su waɗannan miyagun ne sai da haka kuna nan za ku ji an ce ba za a yi zaɓe a sabon gari ba ba za a yi zaɓe a zariya ba zaɓe ba zai yi a cikin kaduna ba me yasa sai a ce saboda babu zaman lafiya Allah maraukakin sarki ya kiyaye mu Allah ya tsare mu daga dukkanin ainihin wato wani makirci na'am to Allah ya kyauta wani mai tambaya ya ce wai ahli sunna yana zuwa wurin bokaye ai ko ba ahli sunna bane kai ko ahli menene kai bai halatta ka je wurin boka ba balle ahli sunna da yake cewa shi ahli sunna ne zuwa wurin boka haramun ne sai a tuba a daina ko wannan kuma shi babban ma'aikaci ne in ya tashi sai ya cire musulmi sai ya sanya kafiri Allah ya kiyaye wannan haramun ne ma damar musulmin ya cancanta shi yasa muke cewa ku musulmin ku yi ilimi ku cancanta in kuka yi kuka cancanta na zauna a adamawa a wani medical director wane ne wane ne ake faɗi na wani asibiti babba wallahi jihar adamawa sai dan nysc ya zo daga katsina ko sokoto sai ya cire arne dan jihar adamawa sai kawo musulmi da ya zo daga katsina sai ya sa me yasa saboda wannan ya zo da lafiyayyen digiri wannan ko yana aiki da certificate ne in ya tayi sai ya ce to kaga wannan is a medical doctor wannan is a pharmacist yana da digiri don haka kai a cire ka saboda haka yanzu yakin da ake yi shine na ilimi ka je ka samu ilimi mai karfi yadda yake in aka zo ma'aikata kaza ba yadda ba sai a ce to ya kuka iya amma ba ka da ilimi to shi ne sai a zo a ce to shi kenan yanzu kai abdullahi a eh, diploma ce kake da ita to ga ezekiel ya zo da masters don haka shi kenan kai sauka sai a sa shi kai kuma ka zama magatakarda sau da haka ku tashi ku yi karatu din amma ma damar dai a ce ka cire musulmi ka sanya wanda ba musulmi ba wannan allah maɗaukakin sarki ya haramta irin wannan na'am wannan yana cewa ne mutumin da ya sadu da matar shi tana cikin jinin haila menene hukunci matukar ya sadu da ita a cikin jinin haila na ɗaya haramun ne na biyu akwai sadaka ta kuɗi da suka kai darajar dinari ko rabin dinari da gwargwadon talaucin shi ko wadatar shi rubu dinar nawa ne bana misali idan ka ce dubu biyu ne rubu dinar to dinari ɗaya dubu takwas kenan to duk wanda ya sadu da matar shi tana haka zai ba da sadakar dubu takwas ko dubu hudu kenan wannan yana magana ne cewa to yanzu idan da tururuwa a daki za a sa mata magani ko za a yi za a sa mata magani mana wai duk yana ishara ne zuwa ga karatutukan da muka yi akan kan kwaro ka kashe ana nufin haka siddin ka kashe shi da zalunci amma ƙwaro ne ka gan shi wanda ike matukar ya same ka zai cije ka to kashe shi tun kafin ya cije ka don haka za ka iya sa maganin sauro tun kafin daren ma ya yi ina fata an gane amma a ce ka kaga shazuma mu ne kai ba sukari kake da shi ba kai ba wani abu kake da shi ba shazuma mu ne kawai rabu da shi yawon shi amma ga wata tsutsa wadda yake in kuka haɗu ta jingina da kai za ta shafa maka kuraje sai ka kashe ta tun kafin taimaka wannan babu laifi insha Allah نعم نعم eh, ko ba gidanta gidan tururuwa yana ɗakin ka ne sai ka hallaka ta saboda gidan kai kake da shi ita wannan gida nata na haye ne kawai kuma za ta cutar da kai in ma abin da muke so in ba mu shawara su kwari masu cutarwa ku kiyaye aljanu suka rikida suka zama irin su saboda nufin dan adam da sharri tsaka wata ba tsaka ba ce aljani ce to don haka duk sanda za ka kashe abin da aka ce ma kashe ka ambaci sunan Allah ambaton sunan Allah bismillah shine ke kubutar da kai daga sharrin wannan abu amma baka ambaci sunan Allah ba to abubuwa suna iya rikicewa Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am wa alaikum wa rahmatullah na'am